شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدك دكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما زهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالراجح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد بل ضلالا مبينا أما بعد فيا هماة الإسلام وهراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بتحية الإسلامية الكريمة الفضيلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina ƙara jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa ya tara mu a cikin wannan dare a wannan farfajiya a kuma cikin wannan gari na mina babban birnin jihar Niger ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci manasaba kuma ita ce ɗaya daga cikin 'yan uwan musulmai alhaji zubair na menene cikin suna angon ismail da nasir allah madaukin sarki ya ba su karuwa irin ta aure shi zubair abokin ango ne sanadiyar wannan suna kira yan uwa musulmai domin gabatar da walima a wannan manasaba din kuma ake amfani da damar domin gabatar da wa'azi na aure da ke guda biyu ina addu'a Allah ya sa albarka a ciki da sauran aure da ke na musulmai Allah ya azurta su da zuriya ba. a samu yaya masu kishin islam sojojin kundumbala na addinin musulunci eh, hadda da bashar Wasu mutanen Naija na lura kun gane muhimmancin gara amarya duk Allah ya sa albarka a ciki an dade ana gayyata ta wannan gari mala abubakar kidado ya yi waya ya yi waya shi makansa bai san iyakar ta ba Allah madaukin sarki bai bani ikon halarta ba to amma komai sai Allah ya yi yau da Allah ya amince gane a cikin garin Mina abinda za mu karanta ina addu'a Allah ya sa albarka a ciki da yake munasaba ce ta aure ta hada mu ya kamata mu gane menene hikimar da yasa ake yin auren ma gaba da shi kamin mu leka mu gaya zamantakewa ta aure take Allah ta'ala ya sa mu dace alqur'ani mai girma a ayoyi da dama ya faɗa mana hikima da ta sa ake aure idan an cimma wannan hikima to aure ya yi kyau idan ba a cin mata ba to an samu matsala cc condemn a suratul araf ana rama can wajen karshen sura sai ubangiji yake cewa huwa allazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشى فغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به نعم <coughs> فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا الله أكبر لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين أولي أولي أولي أولي أولي أولي أولي أولي أولي أولي أولي أولي kenan Allah ce huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida Allah shine wanda ya halice ku da gare guda daya wata ce wannan ran annabi Adam alaihi salam huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha ita wannan rai guda daya daga gare ta ne ubangiji ya sa mata abokiyar zamanta annabi Adam an halice shi ga cikin aljanna amma a aljannar ma ubangiji sai ya fahimci in ba mata akwai matsala a aljanna ba gashi a cikin aljanna amma ubangiji sai ga idan aka bar shi ba mata ko ruwa aljanna akwai matsala ba girki a aljanna ba ba bukatan gyara gado ba bukatan zuba ruwa a buta ba bukatan gogele da tsakar daki duk wannan babu bukatan su amma duk da haka ubangijin sai fahimci rayuwa ta gorantaka bata dace ba Dodon goro aljanna ma yana da matsala. To ya zaka ce da goro a Najeriya? ta sarfi da Gado. Malam goro Allah ya sa maka mafita. A aljanna shi ne wajen alamin ha Ubangiji sai ga bai kamata a bar Allah annabi Adam haka ba. Yana da bukatan mata duk da cikin aljanna ne. yana da bukatan wacce za ta ɗebe masa kewa saboda me kuna ilaiha domin ya samu natsuwa zuwa ga wannan mata tashi kashinsa na haka ne haka ce da shi aka halicci matarsa da wannan ne malamai suka ce mata masu cewa za su yi kafada da kafada da namiji mafarki suke domin ita karan kanta kashi ne ce a jikin namiji kasan kuma kunne dai ba zai wuce kai ba umma sai kunne guda ɗaya shine kunnen jaki jaki ne kawai kunnen sai wuce kai sau da haka da kunne ya wuce kai karka tambaya kunnen jaki ne kere da idan nace ta wuce namiji ta zama ne a kuku ta faɗa ba ni na faɗa ba da wannan ne malamai suka ce in kaga mutum ya dunkula hannu zai dambe da matarsa ya zama wawa matarka dukkan ta gaba ɗaya kashi ɗaya ne a jikinka kashi dari uku da sittin ya faɗa da kashi daya akwai adalci ka san wani haka nan wani zai zama Mark Tyson ya dunkula hannu wai zai boxing da matar shi ya mata adalci har zai mata adalci ba ai ba daidai take da shi ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in Allah ya ba ku mata ku rinka hakuri da su domin da kashin hadar gari aka yi su kashin hadar gari ya yake a kwashe yake ba za ta iya miƙewa ba a ce 100% ba zai yiwu ba dan abin da ka samu ci gaba da malaiti in ka samu 75% alhamdulillah 80% alhamdulillah 60% 50% 45% now you are below average it's very dangerous ya lokacin an fara shiga hatsari kuma an fara shiga danja daga wanda lokaci hakar gari ta saman ya fi lankwashewa ko ba haka ba shi yasa mace ita ma ta sama ta fi lankwashewa me ake nufi da ta fi lankwashewa ta sama shi ne harshen ta fi hatsari ko ba sama harshen yake ba in ta gaya maka wata magana sai ka gagara bacci ita kuma babu abin da ya dame ta gani take ma ba wata matsala aka samu ba huwa allazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha daga ran ne aka sama wa ran aboki wato abokiyar zama dan me lidin lamu ta'alil ne malaman kadawa suka ce ba da banza ba liyaskuna ilaiha domin ya samu natsuwa zuwa ga wannan matar da wannan ne malaman musulunci duka suka yi ittifaki gowe babu natsuwa ta tare da shi saboda menene source na samun natsuwa shine mace aka ce me liyaskuna ilaiha malaman psychology sun ce dadewa ba a wuri tsawon gorantaka yana kawo ciwon hauka idan goro ya yi goro sosai ya gorantu kusan goro ba goraye ba class ɗin suke ba suna da aji daban-daban ne akwai goro dan aji daya akwai dan aji biyu da dan aji uku they are not in the same class do you get me ba class ɗaya suke ba wato suna aji aji ne tun daga tsulu ina fata fahimci wannan na zuwa ta zuru zuwa bundaki sannan goro sai goriki sai gwarangwami sai gwarangwarmi daga zuwa ke farawa shi ne wanda ya fara zama murai ya fara kai matakin balaga amma bai aure bai na da hatsari sosai ku rinka lura da shi idan ya balaga bai mata ba sai a ce masa ta zuru ko ba ka ake faɗa ba na in ya kai ga saje ga gemu ga ashwaki ga kuma ba mata to sai ya zama bundaki kenan shi bundaki shi ne kaga ga saje ga gemu ga ashwaki yana dawa in ka ce labarin yan uwa kuma ya ce babu kaga shi ya wuce ta zuru sannan bai taba aure ya sake ba balle a ce masa goro kaga shi ba rago ba shi ba bijiri ba ya zama uda to daga lokacin da baka da mata baka da nutsuwa domin baka da tabbas na abinci uku a rana ko goro na da shi bai wuce ce akwai hajiya gwamma tana mata da safe to idan Allah ya haɗa wani hadari tun karfe biyar na asuba aka goce da ruwa zuwa karfe sha biyu ya zai yana faruwa ko ba faruwa an samu matsala ko ba samu ba sannan kaka ɗauka wai cigaba ne ka ci abinci a restaurant ba haka ba ne wallahi mai mata a masa karta kafura a gida yar kodaddiyar kuka su da tuwon masara ya abincin ya fi kima ya fi mutunci fiye da kai da kaje kai faki a wani katin restaurant aka haɗa maka miss grill da pepe chicken da shish kebab da white rice with salad da da da da wannan kodaddiyar masara ta fi ta kima ya zaka gane wannan ka ɗauki cokalin da zaka ci abincin da shi kawai in ka je ka hotel aka sa ma abinci da Allah cokalin da zaka ci abinci da shi mutum nawa suka sa cokalin a bakin su mutane nawa da mai sallah da Muhammadu da Ibrahim da Okonko da Victoria da Briskila da Jonathan duka sun sa bakin su kuma saka ba na'am zaka hada sa da cokali da family guda ɗaya suke amfani da shi an san yawan su kimar su daidai ne ba daidai bane ne wannan yasa idan baka da mata nutsuwar ka ba cikakkiya bace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan ka ga wata mace a waje ta baka sha'awa ka dawo ka kalli matar ka saukar duka iri ɗaya ne na'am ka bi ta waje ka ga wata ta kashe ɗauri dan kwanin ya kalli kudu su arewa sai abin ya burge ka in kana da mata ka ce ka dawo ka kalli matar ka shi goro ina zai bi idan aka bata wa mutum rai a waje in ya koma cikin gida matarsa ta kallallashe shi in mai mata ne lafiya mai gida na rabaran ka bace wallahi tanko ne ya bata mu ta ce ba mai gida waye tanko yanzu tanko har ya kai bata maka rai yau ko ni tanko ya kai jarumi balle ko shi ma za ka damu da wannan magana sai kan kai wani gingirin gim shi kira ka manta da matsalar tanko ko ba haka ba to dauka goro ne aka baki haushi a waje sai ya koma gida sai ya koma sai shiga sa dama da ɗan kiɗinsa aljihu ya laluba Allah ya sa ya ji kiɗin yana nan ya sa ya bude sai shiga cikin ɗakin to sai ne in ba isa abin ba isa wa dauke wuta mujalla da a na ya tura fitina kwan ya fashe kagan ya cika sai alkafura ya fada kan katifarsa kun san mafi yawa goro yana da katifa sai dai sau da yawa ba ta da riga amma dai akwai katifa in kuma ana da ajiyar tun bin buhun masara ko buhun wake a cikin dakin da tsakar dare sai dora masa kafa to ya zai in ya fada cikin dakin sai ya zai kare kwantawa zai wani abokin sa in ya shigo da ya ce fada cikin ɗakin zai same shi a kwance ya ce ya haka tara da rabi har ka kwanta sai sa kafa ya shure shi akan katiba ya za a kwanta karfe tara da rabi da Allah ka taba ganin an shuri mai mata akan gadonsa da kafa sai dai kafar soyayya amma ba kafar Kano ba idan ka kana so ka ga mai mata ya kake za ka yi sallama in ya ga dama ya kyale ka sai ka yi sa uku ko kuma ka sai ka tura yaro ko ba haka ba to in ka tura yaro in ka gara ma yana kwance akan three seater amarya tana maza fifita sai ce a ji a tambaye ka ya ka ya yi kama da wa ya yi kama da honorable chairman a cikin ofishinsa kuma ku lura da wannan ba idan kana so ga chairman na local government ya kake ko ka je government house kana so ga his excellency dole sai ka bi ta hannun director protocol sai an baka appointment sai ka cika takarda ka faɗi sunanka da purpose of visit an kai ya amince kamin ya ganka ka lura da ma mata aka shi ma yake yi ba ba za ka gan kai tsaye ba akwai protocol sai ka biyo su bureaucratic kamin ka samu ganin shi bai da ko sisi shi ba kansila ba ma ba honorable ba ba kowa ba amma kuma yana bambanta shugabanci da abubuwa suna tafiya ne wani malami ya ce inda mara mata ke bashi tausayi shi ne in yayi kwalliya ba wanda zai gani za ga ya bata minti talatin da biyar yana goge wandansa da shaɗin ta ɗaukarin guga ya yi wanka ya gyara ya abin nan sai ya daidaita ya gama gyara komai sai shiga wata matsala shine wa zai gani sai fara tunanin to zai da ya kamata ya je sai dan fito sai dan bi bakin kasuwa ya dan zagaya ta kofar mai gari idan akwai inda wata yan majalisa ake zama sai dan biya wuce mai mata fa in ya kwalliya ango ya kwalliya amarya ta kalle shi ce wallahi shigan nan ta maka wallahi in tailan yana bin shi bashin dinki ranar zai biya shi saboda mai kwalliya ta biya kudin na'am amarya ta ce fitar ta yi shi ke na riga an shi abin da yake so kawai ga ya zauna amarya ta kalle shi ta ba shi merit ko ta ba shi credit ko ta ba shi distinction to shi kenan shi komai ya tafi da bai da matsala za ta ba shi shawara in hular bata dace da rigar bata ce ba haka ya kamata a yi ba amma maran mata sai ga lokaci sai ya kun duka gashi akan kafadarsa ba wanda zai masa zai observing ya bada shawara ko kuma idan ya sa hular maimakon nan karin hular ya zama saitin goshinsa sai zama saitin idanu sai kace hular dan agaji Kun san hular ya gaji su ka'ida ne wannan tambari tambari in ka sa shi saitin goshi to kai amatuwa ne a cikin harkar agaji. dole sai ka turo shi ya zama saiti ido ta lokacin ne nufa bai gama zauna to kai ba da agaji ba ba immigration ba ba kwasa ba saboda haka rayuwar goro babu me babu natsuwa a ciki kenan menene hikima ta farko da ake yin aure saboda ita shi ne saboda samun natsuwa duk matar da bata sanya da za ta ba mijinta natsuwa ba wallahi ta yi asara duniya da lahira amarya uwar gida aiki ne na amarya ki tabbatar da cewa mace a cikin gida aiki ne nata ta tabbatar da cewa ta mai da gidan ya zama wata ƙwarya ƙwaryar aljanna da mijin zai samu natsuwa a ciki domin wannan shine m shine abin da ake so a cimma a harkar aure mijin ya samu me ya samu natsuwa shi yasa idan za ka yi aure ake so ka aure mace mai addini kada kyan ta kawai ya ruɗe ka in kyan mace kawai ya ruɗe ka ka auro ta ba addini a ciki kyakkyawan ma ba za ka ci moriyarsa ba in ba sa yi ba sai an ganka ka rike azara a kofar gida ka yi tagumi idan an ce ango ka sha mai ka kara hada fuska domin ka san kai ba mai ka sha ba kai sunan ka ango ka sha matsala shi sa aka ce liyaskuna ilaiha sanan ma ta shaha yayin da shi mijin ya lullube matar ya kwanciya da ita kwanciya irin ta aure hamalat sai matar ta ɗauki ciki ko ba haka ake yi ba wani irin ciki hamlan khafifan ciki ne sauƙaƙaƙe wanda bai da nauyi lokacin da ciki ya shiga matar ba ta jin nauyin cikin tattare da ita amma kuma tana da me tana da ciki sai dai baya da me baya da nauyi a daidai wannan lokaci shine hamalat hamlan khafifan ubangiji yake famar ratbihi matar sai ta ci gaba da tafiya da wannan ciki yau gobe jibi tun tana ɓaɓɓoyewa ta ɓatar da bakin zaren ba za a gane ba wata ran hatta rungumi kaddara saboda abin ya riga ya bayyana fili kowa yana gani lokacin da amarya ta samu ciki a cikin gida akwai kunya ɓoyewa take in ta zo ɗaura zani ta ja ta tanke shi tam na a kwana a tashi sai ya turo ya fushi sai ya zama yanzu ko an ɗaure shi ba zai ɗauri ba dole za a yi ne samarratu shi kenan ƙarshe tun da tana iya zabula ta tashi da hanzari to idan cikin yi nauyi kuma sai kaga zama da kyar kashi da dabara ciki yayi nauyi kenan mazaje ku ji tsoron Allah ku rike matan ku da ke ku kyautata musu wallahi da Allah ya ga dama kai za a ba cikin wai suna wani magani a rungumi zaki kuna ganin namiji kaman jarumi wallahi da za a ba shi ciki cikin ya kai wata tara ranar naƙuda da kun ga ikon Allah in ba ku taba jin ihun liman ba a ranar za ku ya kula da yake da ciki wajen tara zai iya yi kura ya kwana kiran sallah da karfi ai yayi kokari sai a daidaita sahu amma ba wai sai dibiti na da ya bazo saboda shi na da akwai matsala idan shi ma dibiti akwai matsala to a ce mace bakin dibiti wakilin wakili kal wakili jama'a mai muktasar to amma Allah ya dauke muku wannan nauyi sai ya dora wannan baiwar Allah shine kamar rabbi falamma askalat yayin da wannan baiwar Allah ta yi nauyi wato an tafi an tafi yanzu har ciki ya kai ga yayi nauyi za ga ta zama abin tausayi kamanninta za su canja sha'awar ta ga abinci zai canja baccinta zai canja tunaninta zai canja komi ta zai canja a wannan lokaci ta riga ta yi nauyi yanzu zama da kyar da da ka kwala mata kira ka ce talatu na'am kamin na aminta gama karewa ta iso saboda ba ta da me to amma yanzu in ya kai wata tara kai ma ka san ka ce talatu to sai ka duba agogo zaka jira minti biyar minti biyu ta daddafa ta samu ta miƙe tsaye in ta miƙe to za ta sake tsayawa minti ɗaya hatta ya uda kullu faqarin ila mawdi'i sannan kuma ta lallabo mutu iso to me yasa ran da ta dauki cikin ta haihu a ranar ba da Allah ya ga dama ran da ta dauki ciki ranar za ta haihu ko ba ranar za ta haihu ba mamaki kuke ba taba samun wacce ta dauki cikin kuma ta haihu a ranar ba Allah rama ko ba za mu fassara ba wani kurfin kitabin Maryam واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا وتتافي كما daga cikin mutane ne kawai sai ta ga wani kyakkyawan saurayi ashe mala'ika ne ita bata sani ba gashi a bayan gari ta fita daga cikin al'ummarta wasu ce ta je ta yi wanka ne bayan jininta da haila ya ɗauke to sai ga saurayi a tsaye a gabanta kuma saurayin yana cikin ƙuruciya cikin cikar halittar rayuwa to mace mai kunya ba haka take zama tsayuwa da mazaje akan hanya ba idan ka ga budurwa kowane takare zai iya tare ta a hanya ya magana da ita to bata san ciwon kanta ba kowane wato jik and jack to bata san me take yi ba to bai ta faɗa wannan lokaci قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قالت تتي إني أعوذ بالرحمن منك ni ina neman tsari da Allah mai rahama daga gare ka in kun ta taqiya in dai har kai mai tsoron Allah ne bai kamata ka tare ni a gefe daga ni kai ba wannan ya saba wa dabi'a ta masu tsoron Allah ita ba ta san mala'ika bane to sai aka yi kaka قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قال سيتي آه أي با ويني ولي سوري لي هكا أورديناري با إنما أنا رسول ربك ني دان أيكا أوبنجيجينك لأي أم ميسنجا دان أيكا ني daga wajen ubangijinki mala'ika ne ni ba mutum bane sakon da ubangiji ya turo da shi kuwa li ahaba laki gulaman zakiya domin na baki wani da kake. tsarkakake zaki zama mai jego ba tare da dadewa ba magana ta girma me kake a wannan lokaci qalat anna yakunu li ghulam wa lam yamsasni basharu wa lam aku baghiya kada sai tace anna yakunu li ghulam ta kaga kuma zan samu jariri wa lam yamsasni basharun babu wani namiji da ya taba shafata da aure wa lam aku baghiya ni ko ba karuwa ba to ta kaka zan samu da ni ban da miji kuma ni ba manzinaciya ba to ta kaka tunda ba a sha'aranda ko ana sha'aranda to ta kaka zan samu ta me yace da ita قال كذلك قال ربك هو علي هين هو علي عين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا قال ne ta قال ربك haka ubangijin ki ya faɗa yaji na gaya miki nan kuma haka za a yi kazaliki qala rabbuki haka ubangijin ki ya faɗa huwa alayya hayyin ki ya ce wannan mai sauki ne a wajen sa ya baki da ba tare da miji ba menene hikimar walinaj'alahu ayatan linnas domin mu sanya shi zama aya ga mutanen duniya su gane girman kudurar ubangiji wa rahmatan minna da kuma wata rahama daga gare mu yace ba kuma shawarar ki ake ne ba nema ba wa kana amran maqdiya ko kin so ko kin ki ko kin yadda ko baki yadda ba ko kin amince ko baki amince ba ai riga an kammala too late to cry when the head is cut off babu wata dabara da ta saura amma ubangiji ya riga a wannan an riga an gama da ita babu abin da ya saura kai magana ta girma to me faru a wannan lokacin fa amalatu فأجاء فحملته فحملته فانتبذت به مكانا قصيا sai mata hura ya fura mata iska a jikin rigarta ashe ya hura mata cikin wata tara yana يا kawai sai ta ciki ya girma cikin wata tara ba cikin wata ba daga lokacin kuma sai daddafawa a samu ta ina za a matsa kuma a koma gefe a tunanin ya za a yi tana cikin wannan hali fa ja ahal makhabu fa ja ahal makhabu ila jifin makhlati qalat ya laitani tu qabla hada قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نفيا منسيا حالتك وانا هلفاء جاءها المخاض نمتع كسين ناقودة تتيل الساتة ناقودة حتى زو دنيا سلين كلمة جاء ما لما لا ركي سجي في ليني لازم تو اما أنسى مثلا الحمزة افرقوانسا قايدة تيما لما لا ركي سكي ريتا اذا انسا مفئني ورد idan aka shigar da alhamza a farkonsa ko aka sa shadda akan harafinsa na tsakiya aka yi taba'if na ainun ɗinsa sai suka ce ta'adda liwahidin in kana laziman wa ta'adda lisnaini in kana muta'addiyan addiyar wahidin idan da fi'ilin lazim ne wanda baya ta'adi akan maf'ulin bihi to in zai ta'adi akan maf'ulin bihi idan dama yana yin ta'adi akan maf'ulin bihi guda daya to za a kara masa karfi sai ya ta'adi akan maf'ulin bihi guda biyu kuma kalmar ja'a asalin ta ne lazim amma da aka sa alhamza sai ta zama muta'addi wannan ha na lamiri shine makulun bihi wanda aka yi aiki a kansa wato naƙuda ce sai ta tilasta ta ila in nakla ta zo da ita har zuwa ga wani kututturen dabino sai ga ta ta dafe wannan kututturen dabino tana nishi na naƙuda ga tunanin ya za ta yi ga azabar haihuwa ga wahala a wannan lokaci kala sai ta ce ya laita ya kai tona mitu qabla haza ina ma a ce na mutu kamin na ga wannan bakin ciki wa kuntu nasiyan mansi ya zama an shafe ni daga rekod na tarihi ba an manta da ni a duniya gaba daya tana faɗin wannan magana dan ya fito a wannan lokaci yana fitowa dan sai ya mata magana me ya faru fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya ha sai dan ya kira ta min tahtiha ta karkashin ta yace Allah ta hazani ya ke mahaifiyata kada ki bakin ciki wato ba ya zaki da mutanen ke da muhimmanci yanzu ba idan sama al'ahamu wal muhimmu turikal muhimmu ila al'ahami idan aka samu important sai aka samu most important wanne za a amfani da shi sai a amfani da most important kami a zo kan important ya zaki ki kare kanki abu ne da ke da muhimmanci to amma akwai wanda ya fi shi muhimmanci kin haihu yanzu kin zama mai jego abinda mai jego ke da farkon bukatarsa a duniya shine ruwa to kadija ala rabbuki ta hataki sariya ga marmarar ruwa nan ubangiji ya bubbugar daga karkashin ki domin bukata ki ta farko kenan da an samu ruwa mai mai jago take da bukata na biyu abinci sai ce mata wa huzzi wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati tusaqitu alayki rubaban janiya sai ce to wannan kututturen da bino da kike dafe da shi girgiza shi tana tana dan yunkurin girgiza shi kawai sai ta ga yana ƙara girma kame a hankara ya zama babba ya yi ganye ya yi fure ya koma ɗanye furen sun yi ƴaƴa ƴaƴan sun nuna nunannun ƴaƴan suka zubo a gabanta a lokaci da malamai suka ce da Allah ya ga dama ba sai ta girgiza ba zai iya girma ya zubo da ƴaƴan me yasa aka ce ta girgiza domin a koya wa musulmi neman na kanshi ba so ka zama a lankosa ga kwai ana so ka zama mai buge-buge da himma da gwagwarmayar rayuwa abinda ake so ka zama kenan kar ka zama permanent member a dabar shan inuwa babban matsalar da ke damu mu da gayu a halin yanzu kenan mafi yawa yawan gayu ba su da aikin shi guy he is just a guy suna nan kala kala akwai man akwai zigi akwai jagaju wai hadda wani waje su wai shi kalfure na ce to ai kafiri yake so a ce maka shi ba sana'a ba aikin ruwa sai da wanka da na randa sabulu ma sai zai ɗauko nata ɗan man shafa wanta in ta aje yan naira hamsin a ƙarƙashin filo ya gaba da ita in ya goge wandon ya sa ba zai yi sallah ba kare ɓata karin guga ya je ya samu yar mutane ya bushe mata kunne da ƙarya yana kaɗaki yana ba ta labarin burkina faso da equatorial guinea shi ko bai taɓa fita jihar naija ba wannan shi ake cewa gaye ke sannan ba aiki shi famanin memba ne a dabar shan inuwa in wannan dabar ta tashi sai koma waccan da ka taba shi zai baka labarin su Ronaldo hmm. yan kwallon Najeriya ne baka labarin su Michael Obi su Kano ya ce ai baka sani ba ai Ronaldinho yanzu magana da ake yi signing fees din sa ya kai 20 million dollars to na ji signing fees din sa 20 million dollars how may, how much do you get out of it nawa ka samu a cikin 20 million dollars nawa ya samu haka kawai yake shi sai dai baka labari shi labari kawai ya iya ya sami yar mutane ya bushe mata kunne babanta ga mutumin kirki yana so ya baiwa ya bashi ita kuma yarinya ta ce sam sai zigi shi kuma zigi zigi ne kawai da za a ce fito ya auren ma babu da zai auren yi da Allah gayu ku ji tsoron Allah ana so ku zama kuna da sana'a kuna da aikin yi ka yi buge-buge ka kai gwagwarmaya ka samu na kanka malamai suka ce shi yasa aka ce ta girgiza to yanzu ga ruwa ga me ga abinci sai ce fakuli wa shirabi fakuli wa shirabi wa qarri aina yace ce zai da zaki ki ci ki sha kuma ki kwantar da hankalinki ba matsala kowace iri jaririn ne bai ke bata wani assurance sai yace to yanzu an gama manyan matsaloli sai yanzu matsalar da ke da ita kika dauka mai muhimmanci shine ya zaki ki kare kanki a cikin mutanenki to yanzu kuma zaki je da za'i da wannan ya za'i da wannan kuma fa in ma tawayna min al-bashar ahadan fa quli inni nadartu lirrahman sawma yace to duk lokacin da kika je sai kika hadu da wani a cikin mutane yanzu ya tinkare ki yana tambayar ki ina kika samo ni to ki ce masa inni nadartu lirrahman sawma ni na yi wa Allah mai rahama ba kancan kamewa ba zan yi magana ba a yau falan ukallima al-yawma inni nadartu lir-rahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya ki ga masa cewa yau na yi ittifaki na yi bakancewa ubangiji na kamewa ba mutumin da zan yi magana da shi in yana so ya san inda kika samo ni to ya tambaye ni ni zan faɗa masa inda kika samo ni an zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba ai nan take sai ta warware ta murmure ta sha ruwa ta ci dibino ga jariri kuma ya bata confirmation zai kare ta kuma ta san zai iya ta samu good defender to ba ta da bukatar lauya yau sai ta rungumo shi da karfin jiki sai ta cikin gari fatar bihi qaumaha fatat bihi ta tahmilu kawai sai ta tinkari mutanen sa ga jaririn ta a hannu suna hango ta sai aka zo da gudu aka zagaye ta me suka ce qalu ya maryam laqad ji'ti shay'an fariya qalu sai suka ce ya maryam ya ke maryam laqad ji'ti shay'an fariya haƙiƙa kin zo da abun kunya kun san dama babu hatsari kamar ustaz ya kuskure idan mutum da ba dai shalama ne duk yadda zai bai damu jama'a ba ko ba haka ba amma da an samu liman ko deputy liman ko wani rama kalla ko wani al-ustaz ko wani al-mubajjal to lokacin ne zai zama ajanda a gani ko ba haka ba da zaka je ga wannan lungu ka samu limami anguwar ku da wata mai addirariya mai dan shan kalangu haka har a jakar magori sai an ji labari ko ba gaba ne idan ya yi kan karatu mai da shi da itace in ya bada allura ce galma ya bayar to ita ya ce to shi yasa abin wato ya zama abu babba sosai da dole akan ba ma shi saboda haka nan take sai suke cewa da ita ya ukta harun ya ukta harun ma kana abuki imra'ata wa ma kanat ummuki baghiya sai suka ce yake yarwar harun wajen ibada ma kana abuki imra'ata babanki fa ba mutumin banza bane wa ma kanat ummuki baghiya mahaifiyarki kuma ba mazinaciya bace to ta kaka aka kika zo da da ba miji ta lokacin me faru فأشارت إليه sai sai nuni zuwa ga yaron an kal tace ku tambaye shi inda na samo shi قالوا سيفك me قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قالوا سيفك كيف نكلمه ta kaka za mu magana da man kana fil mahdi sabiya jariri da ke cikin zanin goyo ko akwai tabuwa a cikin lamarin naki ma banda magana <laughs> to ya za ta nuna musu jariri ta ce mu tambayi jariri ya jariri zai yi magana ai jariri daga cikin zanin goyon sai dan dago kansa kada me yace na inna عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون kada ya ɗauke mu da nisa me nake so na nuna mana wato da ubangiji ya ga dama ran da amarya ta samu ciki ranar za ta haihu to amma sai aka samu watanni ko ba haka ba sai aka samu watanni ko wata shida mace tana iya haihuwa wata shida ko wata bakwai ko wata tara ba cika samun haihuwa a wata takwas ba malamai suka ce yayin da jariri ya kai wata bakwai a cikin mahaifa to yakan yi yunkurin fitowa yakan yi gwagwarmaya sosai idan lokacin da zai fito bai yi ba ubangiji ba shi izini ba to sai ya koma ya natsu wannan wahala da ya sha ta yunkurin fitowa zai yi jinya ta wata ɗaya a cikin mahaifa wannan ne yasa sai ya tsallake watan takwas ba tare da an haifo shi ba zuwa watan tara to ya karasa warwarewa sai ya sake yunkuri a wannan lokaci in Allah ya ba shi izini sai ya fasa mahaifar sai ya fito to me yasa aka ba da wayannan watanni ba notice na neman ragon suna ba ne kawai kamar yadda muka dauka a ma askalat sai aka ce da'awa Allah rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna min ash-shakirin wato chance ne Allah ya baiwa ango da amarya saboda ta fika ka kokarin ibada to ubangiji yana so family naku ku zauna a wuri daya to ba wayancan za a yi wa demotion su dawo inda kake ba saboda falalar ubangiji kai za a yi wa promotion sai ka koma inda suke idan da akwai wani goro wanda ibada ku daidai tare da shi kuna zaune duka kun shiga cikin aljanna to sai a ce kai ka tana aljanna ta biyar ko ta shida ko ƴaƴanka sai a ce to gentleman you are now to transfer to fifth tier sai ka kalli malam goro ka ce sorry my brother bye bye <laughs> to da ko ka shiga aljanna akan ga amfanin abin ko ba za a ga amfanin shi ba ba wai a duniya ne kawai ba wannan ayar ta faɗa mana hikimomin aure guda nawa guda biyu alarama sai mu koma can cikin suratul rum akwai wata aya ita ma da ta faɗa mana wasu hikimomi da ke cikin aure Qur'ani yake wa min ayatihi an khalaqa lakum wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha na'am wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma akwai aya ciki inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun ubangiji yake wa min ayatihi yana daga ayoyin da za a gane girman Allah an khalaqa lakum min anfusikum azwaja yadda Allah madaukin sarki ya halitta muku ma'auratanku daga gare ku matarka mutum irinka Allah ya ce wannan yana daga ayar da za gane girman Allah da Allah ya ga dama sai yi mu mazaje zalla in za ka yi aure ce ka sai ya ka daure ko agwagwa eh ko ta jaka an ka kewo ta bata maka kafar Kano akwai matsala ko ba matsala amma sai yayi matar ka irin kai da za a samu fahimtar juna da communication a tsakaninku Allah ya ce wannan aya ce me yasa liyaskuna ilaiha litaskunu ilaiha domin ku samu natsuwa zuwa ga wayannan matayen kenan akan yi aure domin a samu me domin a samu natsuwa iyaye ku rinka baiwa ƴaƴayenku mata tarbiyya kamin a aure da su wannan yakan taimaka a samu natsuwa a gidan miji yana da muhimmancin gaske kwarai da gaske shi ya sa magabata idan za su aurar da su sun zauna sun mata lakca ta musamman abdullahi ibn jafar a lokacin da zai aurar da yarsa sai ya zaunar da ita yana mata nasiha sai yake bata wasu makaman aiki a gidan miji wasu point wa'anda duk mata da ta rike wa'annan to za ta zauna lafiya a gidan mijinta kuma wallahi da wuya ka ji an sake ta yana da wahala kwarai da gaske don za ta samu kan mijin kai ba kan kawai za ta samu ba har da kamaho kun san damuwar mata kenan shi sa suke zuwa gidan bokaye ne dai in samu kan kan dai nake so na samu ko in ta samu kan dafawa za ta yi ban sani ba me yake faɗa mata sai ke ce mata iyaki wal gira fa innaha miftahu talaq wa iyaki wal itab فإنه يورث البغضاء وعليك بالكهل فإنه أزين الزينة وأطيب طيب الماء sai ke faɗa wa ‘yansa in kika je gidan miji to iyaki wal gira da kishi babbar magana ka da me ko da an ce matan nufawa su kishi wani ya ce suna tabawa kenan iyaki walgira ka shaɗin ki da me hausawa suka ce wai kishi kumallon mata wato saboda yadda mata suka tsani kishiya ko karin magana su duk akan ta yake karewa da kishiya gwanda mutuwa da zaman banza kara aikin uwar kishiya ala su tiri bukui in jiwa in ji kishiyar mai doro ya na iya da abin da ya fi karfin wuta in jiwa in ji kishiyar ƙonanniya haka tara in ji kishiyar wa in ji kishiyar mai magidowa <laughs> wato saboda kawai da suka tsari kishiya ne wai dukkan maganar su ba kanta zai kare wai kishiyar da ta kone ne wai saboda haka wai in sun saba ta da to yana iya da abin da fi karfin wuta wacce wuta ma ta buga da ita ta batta <laughs> Allah ka gafarta mana wallahi kishi yana daga abin da yake hana samun natsuwa a gidan mazaje mata ku ji tsoron Allah kishiya da ake muku nan Allah ne yake a muku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a muku in kika faɗa da mai gida dan ya miki kishiya wallahi ba da shi kike faɗa ba kina faɗa da Allah da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma wallahi ina tsorace miki Allah ya jarrabe ki ƙarshen rayuwarki ko ya jarrabe 'ya'yanki Allah ya baki 'ya'ya mata guda tara duk samarin anguwarku kuma kowa yana da mata ɗaya kuma matarsa ta ce ba ta yi da kawo wata ba mu ga inda za ki kai su a hada da jaraba ko ba da jaraba ba waye ce a ƙara matar to ubangiji da ce ki sallah shi ya faɗi wannan maganar ya kika sallah kika yarda da ita wannan kika ce baki yarda da shi ba halitta da ubangiji ya yi mata sun fi maza yawa a duniya in kowa ya ce mata ɗaya zai aura sai ka ce baru to ya za yi da sauran ina za a kai su sannan kina da tabbas mijin ne zai riga ki mutuwa watakila ya zama kin kika riga shi mutuwa akwai yara biyar ko shida tsakanin ku bayan ki mutu ne zai auri wata ta zo ta rike 'ya'yan naki ai ya aure wata tun kina raye ki zauna da ita da kyautatawa da mutuntawa to idan kika mutu ba ɗanki da zai tozarta ita za ta rike ki dan ne mata ba ku gane wannan hikimar ba yake ce mata fa inna ta miftahu kishi shine mabudin saki sanki ne na saki da mace ta zama mai kishi to ta rike ɗan makullin saki a hannunta za ta bude kuma za ta fita mafi yawan abin da ke kashe aure a gidaje kishi ne mafi yawan abin da ke tura mata gidan boka kishi ne ko ba shi bane ta yadda ma ta zama ta kafira ta zama arniya saboda kishi ta yadda ta zama yar wuta ta yadda ta dawoma a wutar jahannama saboda kishi yanzu ba idan kana da mata za a ƙara mata to kuma tashin duniya ya zo uwar amarya sai a same ta kin san inda za a kai yarki kuwa wallahi uwar gida uwar gidan nan na zamani in baki tashi tsaye ba yarki ba za ta zauna ba me ya tashi tsayen ta shiga bokaye shi gina ita kuma sai ta haukace ta fada bokaye uwar uwar gida a ce to wallahi za a koro yarki baki san halin amaren nan na zamani ba tashi tsaye ita ma sai ta fada bokaye uwar gida a ce kina zaune kan 'ya'yanki wata ta zo za ta tare ke tashi tsaye ita ma sai ta fada bokaye kai miji kana ta kara ta buge bugen nema musu me za su ci su kuma suna nan sun zama matsafa baka sani ba karkashin gadon ka laya cikin fulo laya karkashin katifa laya an kawo ma zobo an barbada wani abu a ciki kana bacci wani hayaki hayaki yana tashi a cikin daki kai ka dauka turaren wuta ne kawai baka sai akwai abin da aka barbada a ciki ba saboda me kishi akwai mata da take iya kashe mijinta saboda kishi harisa ta faru wata mata ta je wajen wani boka mijinta zai kara mata ta ce a hana auren boka ya auren ba zai hannu ba ba wata hanya ya hanya da sai dai kashe shi za a ta ce ta yadda a kashe shi ki yadda a kashe shi ta ce wallahi da ya karo kare tafi lahira ya ce to wannan magana babba ce na baki kwana uku ki je ki tunanin ki dawo ran kaza da bayan sallah azhar ta ce to ta tafi ashe bokan kuma shine bokan alhaji mijin nata iltiqa'u ne ne ko ba ta binti kawai sake da ba sai boka sai ya aika sai mijin nata ya zo sai ya ce masa hajiya fa ta zo nan a hajiya ce lafiya ya ce ba za a ƙara mata ba ce ce wallahi cewa ta ya kashe ka alhaji ya ce a ah, wallahi ba zai ba hajiya ba za ta faɗi wannan ba da muke zaune lafiya da ita boka ce ta umba kai yi da na ce ta dawo ba wata kwana uku ran laraba ka zo da sallah azhar kamin azhar ya zo yana daga ciki sai ga ta dawo hajiya an dawo eh kin je kin yi tunani eh to wani ittifaki kike tace ina nan kan baka da a kashe shi alhaji yana cike yana ji a kashe shi ce kwarai kuwa boka ce bakin aiki ne akwai zunubi tace zan dauka yace zai ci kuɗi da yawa tace kuɗi ba matsala bace nawa ake bukata yi lissafi ta jazib na jaka ta cire ta baya sai boka sai ɗaiɗai ƙasa sai ya bata yace ki je ki sa masa a fura ya sha zai mutu tace an gama bayan ya tafi alhaji da boka suka tafa suka tsere da dariya sun mai da ita mahaukaciya tana zuwa tana zuwa ta samu fura ta nono mai kyau ta hada aka sa a firje sanyi aka sa wannan kasar aka gauraya sai sai ga alhaji ya dawo ta zo da murmushi da fara'a ka gaji alhaji Allah dai ya saka maka da alkai wannan ɗawainiya da kake da mu aka zaunar da shi a tire sita aka kunna masa AC aka sa fanka ta ce da zo ta mai nono na san kana so ta kawo na sai a maka nono mai kyau an sa a firje sanyi dama alhaji ya faɗa boka matsiya ce sai na shi me ka ba sai ce kasa kawai da ɗiba na ba ta ce bar matsiya ce sai na ya fura tukula sadar da mata sai ta hama da gyaran kafire aka kawo masa fura kamar bai san me yake faruwa ba sai ya fura to a kowane hatsari idan kai imani da abu sai Allah ya rataye imanin ka kai ta yi imani in ya sha zai mutu yana shan fura sai cikin sai murɗe ta kashe wa ba fa magani aka bata ba saboda kawai ta yi imani da abu ta yi da 'ya'yanta su zama marayu saboda mai saboda kishi wani irin bala'i ne wannan to wallahi abar kishin mata har ya kai matsayin da Allah sai ya wadata kai gagarar jin daɗi a cikin gidan ya zo ko ce ne zai yi kawo gidansa tsoro yake ji wayo yana ɗakin wannan ko yana ɗakin uwar gida misali ko amarya misali bai samu kuɗi ba an yi abin da ya sauƙaƙa gobe ya fita kasuwa sai Allah ya dan bashi wata wadata sai ya je layin yan kaji zai sayo su kaji ya kawo gida a yanka sai tuna an ya kawo bala'i za yi ita waccan jiya da babu kuɗi ba sai kaji a ranar ba sai ta kumbura baki ta ce ita wallahi sai dai a bala'in da za a yi wato duk da aka san ba girki na ba sai ranar ake ce ne mai kauri a kawo kaji ranar ɗakin amarya to wallahi ban yi a'a jiya bai da kuɗi ne yasa bai kawo ba yau Allah ya buɗa masa kuma in ya kawo sai ya zama ya laifi kuma an dafa tare za a ci wai ba a girkin da aka ba kawai sai ya ga da ya kawo ya tawo da bala'i kare hakura sai kawai zo na kofar shago in ya ga wata mai doya da kwai da kaji ta kawai ce ke kawai sa doya ta naira hamsin inda saka ya ce sa cinya da hakarkari Allahu wallahi mata da dama ku ho koya maza cin cinya da haƙarƙari a bakin kansu saboda bala'in mai kishi Allah ka gafarta mana ku lura da wata al'ada har sai ka ɗauka hadisi ne kuma wallahi kishin mata ne ya wuta. ta yanzu idan kana da mata guda biyu to fa ko a tamfa za ka siyo dole sai ka siyo musu kala daya hadisi ne me aka ce kwalitin atamfar ne aka ce ya zama iri daya idan Cote d'Ivoire ne ya zama Cote d'Ivoire duka in Nigerian wax ne in Ghana wax in Niger wax in Holland in Kwali wax in JP Japan wax me ake bukata quality na atamfar ake bukata ya zama iri daya amma kala kan kowace a dubi kalan da zai fi dacewa da kalan jikinta wannan ainihin wato fara ce idan ka samu mata atamfa mai duhu duhu idan ta saka sai ta haska a cikin atamfar sai ta fito dau ka annaha lu'lu'un maknu wannan baka ce idan ka ce mata bakar atamfa ga ta baka ta hada da bakar atamfa sai ta zama irin nono. to amma idan ka samu mata atamfa mai haske idan ta saka atamfar atamfar sai ta haska ta ko ba haka ba da tana black idan atamfar ta haska ta sai ta koma ash to yanzu idan ka siyo atamfar kala biyu rikici za a yi a gidan kowace sai da ce wace aka ba 'yar ta fi kyau saboda haka dole ka sayo musu kala daya ka ga su sun fito duka bulu sai ka ce za su tafi sai ka ce za su tafi assembly to <laughs> ba ba su zo assembly da suke sa duka kala daya ba saboda me bala'in kishi na mata malamai sun ce ko mace za ka aura wacce uwarta take ita kadai a gidan in ta fito to sanin makamar aikin cikin gida da working experience ɗinta ba zai zama daidai da wacce a gidansu akwai mata da yawa ba saboda za ta ɗosani wasu basirori daga wannan ta ɗosana daga wajen ya dikko ta ɗosana wajen ya fendo ta ɗosana daga nan sai ga cewa ta zama tana da experience da yawa sai dai uwarta ce kadai a gidan abu iri ɗaya za ta iya ko abinci wannan wacce ta fito a gidan da akwai mata da yawa ta shi iya abinci fiye da wacce ta fito a gidan da uwarta ce kawai da akwai wasu dabarbaru da wannan tana da ita wannan tana da ita da za ta samu daban koya kuma abinci yana daga abin da ke da muhimmanci ku dage ku koya wa 'ya'yanku abinci kar ku ce yarinya da safe ta tafi makarantar islamiyya da yamma da safe boko da yamma islamiyya da daddare ajin hadda ba ta da lokacin shiga kicin ta ga me ake a wurin yana da hatsari kicin shi ma wata makaranta ce da ake bukata yarinya a tarbiyyantar da ita ta koyi abinci in ka aure matar da bata iya abinci ba sai ka mutu da bakin ciki duk wadatar ka ko ba haka ba ta koya shi namiji da ya auri mace tana da haddan izo ashirin bata iya abinci ba kare ya zama tana da haddan izo goma sauran izo goma su kare wajen tantakwashi da taushe da kuka da shiwaka da dan gauda da sauran izo goma su tafi a wuri shi ya fi masa amfani ganin da mutum bai da fifi amma yana hasken fuska yana kuma tu yana kiya shi ba honorable ba shi ba kansila ba ba special assistant ba amma komai yana tafiya da saboda ya samu wacce wake da kuka za ta iya sarrafawa kuma abin ya gamsa karki ce kuma kina makaranta ke sakandare ce an sake ki kin dire ko kin koyi abinci a makaranta to abinci a makaranta da kike dafa gungumi daya ana iya auren ki da mutum goma sha takwas ake so su cire ga tukunyar zai wadatar sannan abinci ki na makaranta ke kika dafa kayan ki kika cinye kika kika san yayi ko bai ba ke kika rubuta question din jarabawan kuma ke kika ansa kuma kika yi maki ba a samu wani external examiner ba to ya za a gane ki yi fasin ko baki fasin ba to mace in ta fito daga gidan da ke da mata da yawa ta fi samun wannan experience kuma mijinta ya fi samun saukin zama da ita domin watakila kishiyar uwarta ta taɓa mata wanka ta taba mata ɗinki ta taba mata kwalliya ta gane daɗin abokiyar zama idan gidan ana me ana zaman lafiya sannan wani abu da mata ba ku sani ba kuke adawa irin wannan bakar adawa da kishiya shine baki san dan da Allah zai samu albarka a gidan ba ko an sani wata fa tana ɗakin ta tana jin jariri dan kishiyarta yana kwala kuka a ɗaki ita kuma kishi tana banɗaki tana wanka wai saboda gabar kishi wai gabar da take da uwar har ya shafi wannan jaririn da bai ma san me ake cewa duniya ba ba ta iya zuwa ta dauke shi ta lalace shi kamin uwar ta fito ku ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke tausayin jarirai annabi yace yana zai zo masallaci wata da niyyar dogo sura zai ja da ya fara in yaji jariri na kuka a baya sai ya takaita sallar wal fauru da gaggautawa yayi samari ya kammala saboda ya sake uwar ta je ta dauki jaririnta sallah ba amma wai gaba da kishi ya kai ga har jaririn sai an yi gaba da shi bai ma fa girma yayi wayo wato balle in ya girma kika san wannan jaririn watakila zai zama cewa mana local government nan gaba kai ko matsiya ce shi zai fara kai ki umra <laughs> ki sani nakan baku misali wallahi na san wani mutum a Najeriya uwarsa shi kadai ta haifa a gidan a wajen babansa saboda bala'in kishiyar uwarsa ta sa aka saki uwar tasa ta haifi yaya sama da guda goma ita kishiyar uwar a hannunta ya tashi ba irin azabar da bata bashi ba ƴaƴanta nan guda goma duka suka zama useless and hopeless wannan dan guda ɗaya na kishiyarsa da take azabtarwa yanzu haka shekararsa bakwai yana gwamna a Najeriya a nan arewacin Najeriya presently he is a ya gina mata kantame mai gida an sa mata kushis ga air conditioners ga gadaje na zamani abinci da kuku masu dafa abinci daban masu share gida daban masu bayin fulawa daban in sallah ta zo zai ta turmin zani kamar guda ɗari ya kawo mata ta yi wa da take so kyauta duk sanda ya shigo sai ta fashe da kuka ka gafarta min ka yafe min cutar ka da ne kana karami ce haba ina na yafe miki na ce miki gobe ya sake mata wani goma ta arziki ta manta ta roki gafara sai ta sake fashewa da kuka ta nemi gafara lokacin da yake jariri bata san haka zai zama ita ta fara wulakanta shi to da ba a yi mata kishiyar ba har aka haife shi a gidan a wani gida aka wani wata ta haifo shi a can ita yanzu da tana nan sai ta da ita ke kai markaɗe har yanzu sai ta toye sai kamin ta samu abin da za ta ci aure karo mata da ake Allah kaɗai san albarkar da ke cikin gidan amma wata saboda kishi haka za ta raba kan yaran gidan duk sanda ta shigo da yayanta daki to wata mummunan kudu ba za ta bashi ba su ku dage ku kulla wani abu kun ga kaza kaza haka za ta tsaya ta cusa wa ƴaƴan gidan guba a cikin zuciya ga uban yana so kan 'ya'yan gidan su haɗu ya rasa yadda zai saboda kawai bala'i irin da mata da Allah irin wannan matar ko kai aka ba takarda da biro aka ce kai list na yan wutar jahannama ba ka sa sunanta a ciki ba matsiya ce ya ba ka sa ta at the top of the list shi yasa yake faɗakar da ita iyaki wal gira ka shedin ki da kishi Abdullahi ibn Ja'far ibn Abi Talib babansa sojan musulunci ne sanda za a tafi yakin da aka yi na Yamruk lokacin da za a je wato ainihin wato gazwatu mu'uta shi aka ba yana cikin kwamandoji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yace kwamanda shine Zaid bin Harisa yace fa in qutila fa Ja'far ibn Abi Talib fa in qutila fa Abdullah ibn Rawaha fa in qutila falyakhtar almuslimuna bainahum amiran minhum annabi yace kwamanda shine wa Zaid ibn Harisa yace in ya aka kashe shi ya samu shahada to Ja'far ibn Abi Talib in shi ma aka kashe shi yace Abdullah ibn Rawaha in aka kashe shi yace a emergency meeting a zaɓi sabon commander forward ever backward never baban sa yana ciki shi ne yake wa yasa wannan kuduba sai yace mata wa iyaki wal itab ka ki da yawan zargin miji yace fa innahu ba bagaba shi yake sa miji ya tsani mace haka ne ko ba haka bane tun wancan karni yake faɗin wannan magana kuma an zai take tafiya diya da mijinki yake son ki idan kika zama mai yawan zargin shi komi sai kin yi magana ba ki iya gani ki gani ba ki iya ji ki ji abu kin fahimta baki fahimta baki kun burbaki kaman bolon-bolon a cikin gida a sai da zaire wallahi biyo da yake son ki fiyata ne ki ke da kanki kika zare kanki daga cikin zuciyarsa shi yasa fa yanzu wata matar wani mai gida ko waje ya tafi in ya dawo ran da yake kwana a ɗakin kishiyarta ya dawo karfe takwas gobe ɗakin ta ne to tana zaune a ɗaki tana duba agogo yau karfe nawa zai dawo wai ta ga wai ta duba agogo je karfe nawa zai dawo da takwas ta yi bai dawo ba to sai ta fara huce. takwas da rabi sai ta fara jan iska da ya kai tara sai ta fara ta kusa ta cika inda ta ne yana ɗakin ta ya fita karfe tara ko ya fita karfe takwas gobe yana ɗakin amarya ta tana duba agogo yau ma dole sai ya fita karfe takwas yadda ya fita jiya wai ta ba za ta tsaya ma ta dubi menene misali din ba watakila yau yana da zuwa ofis ya hita karfe takwas watakila gobe ran da yake ɗakin ki ba ranar aiki ba ne bai da bukatar fita dole sai ya bar gidan shi watakila ran da yake da ɗakin ki akwai wasu baki da yake da su za su kawo masa balas a rumfarsa ta kasuwa yana da bukatar ya fita da wuri domin ya je sallame su gobe bai da irin wayannan bakin dole sai ya bar gidansa da sassafe saboda kawai watakila wannan ranar dalilin da ya sa ya kai dare bai zo ba ana walima a cikin gari ya tafi shi ya sa bai dawo da wuri ba gobe babu walima yana ɗakin amarya ba walima saboda kawai ɗakin amarya yake dole sai ya bar gidan ne wannan al'itab yawan zargin miji ita komi ake a gidan ba za ta iya duba menene uzurin ba zai maslahar wai ita kawai an ci mutuncinta ba a santa ne ta to wallahi karke ke zama haka haka shi yake sa miji duk yadda yake kaunar mace tsane ta ya ake son mace ta zama mai ba miji uzuri duk abin da ya sai ta tunani na alkhairi watakila kaza ne ya sa ta wallahi idan kida haka shi mijin ko yana miki da gangan Allah sai ya cusa masa imani a cikin sai ya dawo da shi kan hanya duk yadda ya sai ya dawo kan hanya kuma Allah sai ya sa wa rayuwarki albarka ya sa wa rayuwar 'ya'yanki albarka ba wai ana haƙuri da miji dan miji ne kawai ba ana hakuri da miji domin mutunta aure da girmama aure ne zai iya yin kuskure ki yafe masa saboda me saboda mutunta auren kishiya da kike zaune da ita kina zama da ita saboda ibada ne ki dauke ta abokiyar zama yar uwa ki dauki zama da ita ibada kyautata mata da kike yi da zama da kike da ki lafiya dalilin shine kina neman albarka a wajen ubangiji wallahi wannan yana iya sa Allah ya ji tausayin ki cikin ƴaƴanki a samu alarama mahaddacin alqur'ani cikin ƴaƴanki a samu wani gwarzo da zai taimaka wa al'umma cikin ƴaƴanki a samu wani dan siyasa mai kishin islam wanda zai rike wani babban matsayi ya gina masallatai ya gina makarantun addini ya taimaka wa addini ya kawo gyara a ƙasa cikin ƴaƴanki a samu wanda shi zai kaddamar da shari'ar musulunci a lokal gamban su Allah ya sa wa rayuwar ƴaƴanki albarka saboda ya kalli zuciyarki ya ga Allah ne a cikin zuciyar taki ba wani abu sabanin wannan ba Allah ka gafarta mana sai yake ce mata wa bilkahal. bil kahal ina umurtaki da yawan sa kwalli saboda me yake fa innahu azyanu zina kwalli shine kawa mafi zama kawa a wajen mace wace ba ta sa kwalli za ta idon idan ta fiki fiki kamar idan namiji to ba ta yi ba mace ana so a same ta da siffofin me siffofin mata sa kwalli sa mai lalle kai kuma ka rinka sewa ku na samun matsala nan wani yana son kwalliya ko bai sayan kayan kwalliya ya bar matarsa ba gazar ba jambaki ba hoda wace baka haka ake yi ka sama mata kayan meka ta barbada da na barbadawa da na dangwalawa da na zanawa da na digawa da na da jagira da jakumatu da dangwala goshi duka za mu zuka kawo ka sama mata makilin da brush ta rinka tsaftace haƙoranta da ashiwaki domin ƙara ɗabbaka sunna ba ka bar ta yawon bakinta kamar mai karkashi ba ba ka mata adalci ba shi yasa sai wata da bata kai matar ka kyau bata burge ka waje saboda baka yi ne ba baka kimta ta ba hatta dreziya da kuke gani kamar aikin banza ku rinka sayawa matan ku don ba mata aljanna bace ko mata aljanna ce mata aljanna ne qur'ani yace wa wa'iba wa wa'iba taraba shehu malami suyudi yace ta ka'abar sadrihunna sunonin su baya faduwa matarwa aljanna ta dure haka take na san sanin tana amarya bata da bukatan breziya to amma ka ci gaba da turawa ba ta fara haihuwa da sauransu za ta bukata ko za ta bukata ba brazil mata tana sa number 20 ta dawo 25 30 35 40 50 wata ran sai an kira tele ya gwada sannan ya dinka ta zuba shi <laughs> Alarama. maka ka kira tele zai gwada ba gargace yau an yi wani sabon karatu yau wanda kuma teloli da na zamani musamman wanda ba su sha suna sosai din ba su gashi na yanzu ya gwada kuma gani su ba ka kaga ka samu wani tele wai kuma masallaci la yake sallah wai zai yi arni ya dinki sai ya gwada bayanta ya gwada nan ya gwada saitin cikinta ya gwada sharaba ya gwada kunkumi ya ko kuma an ce aina ahlu sunna yace ha nahnu wai bana baka akwai sunan ka allisa na ahlu sunna to irin wannan telan ba kamata in a masallacin sunna yake sallah sai ya gaji su marbulala ba ka saya mata kayan me kayan kwalliya yace mata wa atyabu tibil ma turare mafi kai shi shine ruwa malamai suka ce yana kokarin ya bambanta mata ne tsakanin tsafta da kwalliya saboda tsafta da kwalliya abubuwa ne daban-daban mace kuma dole sai ta hada su in ana so a ji daɗin zama a ita in ba haka bane taskunu ilaiha ba zai samu ba sai ta hada me tsafta da kwalliya menene tsafta wanka tsafta ne in akwai in ba ruwa a gidan ta rinka yi kamar sau uku a rana daya idan akwai ruwa kuma ta zama kamar tarwada ta ta bugawa sai abin da Allah ya da safe kamin ya tashi daga bacci ta riga shi tashi yana tashi daga bacci bayan ya sallah asuba ya dawo ya dan zikirorin sa yakan kishin gida ka san sai karfe 8 yake tashi to ita ta tashi tun karfe 6 da rabi ko karfe 7 kamin ya tashi daga bacci ta gama shirya masa breakfast har yi wanka ta sa kaya masu kyau ta sha make up kamar daga sama ta sauko kamar bata taba shiga kicin ba kayan din na yi daidai sanda zai bude idonsa sai ganta zaune a bakin gado tana kallon sa tana murmushi ya sake runtsa idon sai ya sake budewa a hankali domin yana sai ya gane wai shidin nan ko ba shidin ba ne to Allah ya zubar shi yake yi ko da gaskiya farka in sai yayi wanka yake breakfast an kai masa ruwan wanka inda breakfast yake farawa ita ta san da yake farawa da shi an aje masa abincin wurin da ya kamata in a dining table yake ci an aje masa in a taburma ne an shimfiɗa taburmar an shirya masa abincin aure in akwai wani wata yar bishiya a tsakar gidan ne da wani dan dutse a nan yake zaunawa ya ci to wannan dutsen an gyara wurin an aje masa tuwansa kusa da dutsen da rana idan zai dawo ta san time da yake dawa kamin time din ta gama shirya masa abinci ta kuma sake yin wanka ta yi kwalliya ta canza dressing da ta da safe ya shigo sai fara tunanin an yi abinci a gidan kuwa yana zuwa sai a ce masa lunch is ready sai ya karisa akwai akwai akwai ko babu nasuwa a ciki khalifa umar ibn abdul aziz matarsa ta ki gama abinci da wuri ya shigo ya tambaya an gama ba gama ba ya koma masallaci ya dawo ya ce labarin abinci aka ce ba gama ba sai daga can baya tukuna a kammala bayan ya ce ya sha ce baki shawara ta ce ya eh, ki daina barin mai gida da yunwa yace barin mai gida da yunwa ya fi hatsari fiye da barin yaron gida da yunwa da daddare ta gama abinci kan lokaci ta sake wanka ta canza dress dole mijin ya rinka sha'awarta kai kuma kai aka ɗora ka rinka siyo kayan kwalliya ka ɗinka riga sad goma a shekara baka mata zani sad biyar ba ka cuce ta ana bukata yadda kake ɗinka sutura ita ma kai mai har ma wani lokaci tana iya cinka bukatar sutura saboda kwalliya a cikin gida ka siya mata kayan kwalliya ka siya mata jambaki ta shafa ɗauɗau samu takalma hills ka siya mata takutun tana faduwa har ta fara tafiya da su duk wani dress da ya baka sha'awa in ka ko irin kayan ya jujuwa ma jujun nan ne da suke sawa in ya baka sha'awa sai mata eh irin wannan siket din na rabin cinya da ake tsagawa ba ya halatta ta sa cikin daki daga ita sai ka yi halatta ko mata in dare yayi dare ka ce ta saka in ka kadai ne a gidan yara sun yi bacci ka kulle kofar gida a fita tsakar gida dan zagaya in a gidan haya kake to a shiga daga cikin daki a kulle ka ce to da Allah ɗanta ta ka kamo daga nan ki ta ko nan ki sake shi ke nan ta kamo left right left right ke kuma <laughs> da haka kuka tara wa mata shekaru tun shekaru su basu ba wai yanzu mu matsalar da ke fawa in kana da mace wata haifi aya biyar ko ce mata kana santa ta ba za ka yi ba wai ba zai ce matarsa yana son ta ba wai kunya yake ji wai saboda ta haifi yaya biyar wai ba zai ce mata yana son ta ba zai iya ba akwai adalci da haka da take budurwa ba haka watakila da gemun sa da sajansa kamar na mana abubakar gidado a <laughs> ba haka ya kama hanya bai ji haƙofar gidansu ya sallama ta fito wataƙila mariya sai karama ya ce wallahi talahi na ganki da ki wuce ta kofar shago wallahi da na ganki bana iya bacci da na rinka ido ke nake gani da ke nake kwana da ke nake tashi kuma ni asali da wani manomin kali da kuma yana kiwon tabaru <laughs> wani bai ji kuya ba wata yanzu wata wanzari ya hudu ko biyar ko lokacin da ba zai ce mata yana son ba yanzu ne ma kuka shaku bai kamata ka ce mata kana santa ba ka san ka ce mata ka kana santa sunna ne hadisi ne ga ce ba maza Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake son dan uwansa ya gaya masa hadisi ne ko ba hadisi bane wani mutum ya ga wani ya wuce sai yake faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah wannan mutumin da ya wuce ina son sa wani sahabi sai annabi ya ce ka gaya masa ya ce aiki maza ka je ka gaya masa nan take bi shi da gudu ya je tsaye da shi ya kalle shi ya ce wallahi inni uhibbuka fillah mutumin ya kalle shi ya ce ahabbaka Allahu alladhi ahabbtani fihi ya ce ina son ka saboda Allah ya ce to Allah da ka so ne saboda shi kai kuma ina addu'a ya soka sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abokin ka ba a waje in kana son sa ka gaya masa aka ce balle ba baka san sunna ce mai karfi ba ko ku dakata irin wannan sunnoni na soyayya da mata kuna da baka su ka taba cin abinci da matar ka taba sa mata noma a baki <laughs> matan baka suna ka yanko loma tuwo ka mata wanka da miya ka ce matar ka ta bude baki ka sa mata hadisi na ingantacce ka sa wa matar ka loma tuwo a baki hadisi ne sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka karanta hadisin sa'ad ibn abi waqas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa masa cewa yana faɗa masa abin da za ka aikata ka samu lada yake ce masa hatta luquma taj'aluha fi kimratak har loma tuwo da zaka sa a bakin matarka sadaka ce Allah zai baka lada ke ka sa loma tuwo a bakin matarka menene sunna ce tawa ta zan Allah sallallahu alaihi wasallam kana yi kana wanka tare da matarka ya yi shiru yanzu ba ku karanta hadisin ba ba ku san sunna ce ke wanka tare da matarka ba manzan Allah ko bulugul marami ba ku karanta ba duk hadisan wankan janaba daga waka ka musu matan wa su suke describing yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ke wankan janaba saboda tare da su yake wata in tana bada labarin sai da ce idan ana yi wani lokaci annabi sai rinka yi da sauri da sauri in na ruwan zai kare sai rinka cewa da ali da ali bar mu haka bar mu haka wato a wanka ma da wani nishadi a ciki kai kawai saboda mata ka ta haifi aya guda bakwai kawai ka tara mata shekaru kun tsori ta mata kun karyar musu da zuciya kun sa sun rusuna sun rungumi kaddara sun sadu da gaba daya mace da sauran kurishe ta kun kashe ta saboda ba kwa nuna mata kauna da soyayya maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana itikafi ka san dai ana itikafi an ce wala tubashiruhunna wa antum ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد duk da wa'annan dokoki na itikafi annabi daga cikin masallaci na itikafi sai miƙo kansa ta wundo ko ya miƙo ta kofa ya ce amma eh, wanke mun kan nan nawa ta wanke masa kanta ta je masa kansa sai ya koma cikin masallaci kuma kama subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi to mutumin da yana itikafi ma ya miƙo kansa aka taji aka gyara in ya fito fa yana nuna maka irin ƙauna soyayya da ƙauna da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke karanta da mu nuna wa iyalanmu Aisha Allah ya kara mata da ce wallahi har gurgure gurguren kashi muka yi da Annabi in an dafa abinci nama da kashi a jiki ta ce sai in gurgura sai mika wa manzo sai sai gurgura ce lokaci sai rinka dan dubawa sai naga daidai inda na sa baki na na gurgura nan ma ya sa bakinsa shi ma ya gurgura saboda ya kwanta mata hankali ya nuna mata kauna da soyayya kawai shi kenan ko ban mata duka duk sunnonin nan kun yi lebur da su kullum na kan bada misali da wani abokina wata yana burge ni kwarai da gaske wata ran ya bushe ga sai ya ce mata sai yau za mu yi firar ne irin firar da nake zuwa gidan ku muna yi kamin na aure ki saboda haka sai ta sha kwalliya ta sha gaye ta kashe dauri to a ta tabarma a tsakar gida da dan kofi ruwa akwai ɗayan sojan biyar eh, ya kira babban yare ce kai shiga ɗakin nan ka ce wa matar da ke ciki ana mata sallama <laughs> shikenan sai shiga sai ce ana ana sallama shikenan ita kuma sai ta dan fito da dan dan ragwada ragwada haka in ta zo sai ta dan zauna tana jin kuya sai ta dan kalle kudu <laughs> to kenan da aka ce litaskuru ilaiha wato ana buƙatar samun natsuwa a cikin aure to sai an bi wa'annan rules and regulations din ake samu sai a samu me sai a samu natsuwa ku rinka yin kwalliya da gaye a gaban matanku kullum kuna cewa mata ba sa kwalliya sai za su je anguwa kuma kuma yawanci haka kuke ba ku sai za ku je anguwa haka aka ce ai cewa yi walahun na mislu walahun na mislu ladhi alaihin nabil ma'ruf sai aka ce ne walil rijali alaihin na daraja Wallahu azizun haƙi. kamar yadda mata kuke da haƙi a kansu su ma suna da haƙi a kanku ba kana so ke kwalliya ba kai ma ka rika yin kwalliya Abdullahi dan Abbas ya ce ina so ne kwalliya dan mata ta ta gani kamar yadda nake so ta kwalliya ni ma na gani to ba sai je kasuwar ƙauye. ya dawo ya haɗa zufa ya yi bidik bidik ya yi dukun dukun ko ya yi ne a gona ya yi dawan dawan sannan ya zo ba zai wanka ba wai haka zai kwanta kan gado ita kuma na so ta yi wanka ta sha jambaki ta yi dau ta fesa tare ta zo ta rungume shi ya mata adalci wani haka zai ba kafarsa dufa so ya ta yaga mata zanin gado a hadisi ya ka samu wannan wani mata za ka kalli diddiginsa za ka sha mamaki da za a samu wani matsagacin ka dangare zo da gudu zai iya samun mafakar siyasa wuce kenan hikima ta aure an kalaka lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha sai Allah ya ce waja'ala bainakum mawaddatan warhama sai Allah ya sa soyayya mai zurfi da wani tausayi mai zurfi a tsakaninku wannan yana daga cikin hikimar aure a samu soyayya a samu mai tausayi tausayi ya kare tsakanin mata da miji wallahi in aka samu kauna da tausayi za ka sha mamaki tsakanin mata da miji shi yasa mace za ka iya makancewa kuma ta zauna da kai saboda me kauna da tausayi za a kwanta baka da lafiya a asibiti wata shida ta zauna a asibiti tana kwana asibiti tana jinyar ka tana kwana akan fulo na asibiti saboda me kauna mawadda wa rahama Allah ya ce kai inna fi zalika a cikin rayuwa tsakanin miji da mata la ayatin ba ma aya ɗaya bace Allah ya ce akwai ayoyi masu yawa amma li qaumin yatafakkarun ga mutane waɗanda suke masu tunani in baka tunani ba za ka gane ba a to ga misali jiya da kake fira da abokin kan aka kai karfe 12 na dare sai kaga fira ta fita kanka ko ba haka bane na'am ka tambayi angon yana fira da amarya sai ladan ya kira a salatu bi sani tadi kawai yake wataƙila ita bata magana ma ita ta ta abin nan ne kawai sai dai in ya zuba ya zuba ya zuba sai ta ɗan yi murmushi sai ga ɗan kuma tunta ya ɗan lotsa sai ta ki ɗauko sabuwar ajanda to me yasa gara fira da gardi sai zama mace ko sallama ta maka assalamu alaikum sai ka ji murya har da wani tajawidi tajawidi haka ko ta ce maka bi salam sai ka ji duk abin ya tafi da ko haka bane a za ka da wani gardi ya ce maka bisala yana baka tsoro yana zata laka yana tsinka maka zuciya zai yi ka su da Allah ka samu wani angon ko samu wani kato fari a angon ko kama hannunsa ya zaka ji kamar ka kama katako amma ma daga wata kila wata STD ya ce baka amma in ka matsa kusa da ita da ka taba jikinta ya zaka ji electric shock me ya bambanci tsaukan ne ke da bambanci ko naman ko jinin ko kashin ba gane aya ce ta ubangiji a wurin ba da Allah ma mai ta mana wannan ayar ne aka ce ومن آياته ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون لا لا لا بدك أنا من عينك ومن آياته آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون yawan musulmi tana ce zai magana kan hikimomin aure da yadda ake zama da iyali to hikimomin aure sun cike mana lokaci wanda Allah ya sake haɗa mu za mu je ake zama da mata a nan gari ya kamata na takaita sai da Allah ya sake haɗa mu a cikin wannan gari na Mina na aure rake na addu'a Allah ya sa albarka a ciki yan uwa da suka kai mana hidima tun da muka zo irin su shi Alhaji Abubakar Gidado a Sheikh PRO da shi Alhaji Zubair mai masauki da Alhaji Zubairu SB Mina Kwantagora da suka ta ɗauniyar abinci ina mai gabatar da addu'a Allah ya saka masa da alkhairi abokan ango da suke ta hidima tun su kai goro su kai mari ina addu'a duka Allah ya saka masa da alkhairi wayannan aurareki Allah ya sa albarka a ciki Allah ya azurta su da zuriya tayyiba Allah ya hada kansu ya saka wa dattawan da alkhairi tun daga Muhammad Bashir Wurno da Ismail Ibrahim Wurno da Muhammad Tunau Wurno Sokoto duka ina addu'a wa'annan aurareki wayannan angwaye da iyalansu Allah ya sa musu albarka a ciki Allah ya rayar da su rayuwa ta sunna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 وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سبحانك اللهم